wa shi almajirin wasu wasu wasi irin wa'annan matsaloli shekaji a ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba laifi ba kaman kan da ka gaya mana mun sani ko mun mun yadda kan haka amma wani malami shi ce maka a annabi bai taba laifi ba wurin wahayin da Allah ya sauko masa saboda ai Qur'ani ma ya nuna akwai inda Allah eh, Allah subhanahu wataala yake correct annabi sallallahu alaihi wasallam ai abinda Allah yake correct annabi sallallahu alaihi wasallam kuskure annabi yayi Allah yake correct shi shin ya dace musulmi ya faɗi haka ko kuma a'a haka ne a cikin Qur'ani bai dace musulmi ya faɗa haka ba bai dace kuma ice haka ba ne bai dace musulmi ya faɗa haka ba bai dace kuma bai dace kuma a ce akwai hakan ba na'am Mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama tun kafin wahayi shi amintacce ne. Shi amintacce ne kuma an yabe shi da kamewa, an yabe shi da kawaici ba a taɓa gamin gaban gumaka ba, ba a taɓa jin ya taɓa ma taɓa giya ba balle i daga balle i kai jikinsa ba, ba a taɓa jin tafsa da bibi mata ba ko wani abin da bai kama da bin Allah ba. Bayan nan ka ɗauka al-islamu ya jibu ma kad kana qablahu a lalle in ka musulunta duk abin da kai an shafe mun taba mun taji akan labarin abin da sabai suka yi daga ran da suka musulunta ba a tuna komai in ana magana za a dauka kenan daga shekara arba'in bayan wahayi na manzon Allah me laifinsa kafin shekara bai din ma bai tabbai ba to daga shekara arba'in har zuwa ƙarshe me na laifi da ya kira duniya ya ce ta ba Allah shine laifi ko da ice maka Allah ɗaya ne shine laifi da ya ce karka auri uwarka shine laifi da ya hana ka auren kanwarka shine laifi da ya hana ka shan giya shine laifi ya hana ka cin mushe shine laifi ya hana ka zina da luwadi shine laifi ya hana ka cin riba shine laifi ya hana ka danna haƙƙin makwabtaka shine laifi da ka maka kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan mulki shine laifi da ya daidaita maka duniya shine laifi baka tuna wani annabin shekararsa dubu ko mutum dubu bai kawo Allah ba baka tar wani adabin shi kasa dubu babu hamsin fama amana ma ahu illa qalil ɗan goma sha shida ne suka yi imani da shi baka tuna annabi a shekara uku ya tattaro duniya kaf ya miƙa wa Allah baka tuna shi kadai ne Allah itafa masa da laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir al-aya baka tuna shi ya birge Allah inda birgewa da cewa kai min yadda yake so na cika ni'ima na cika addini na daidai da kai na ji maka wannan addini shine addini baka tuna saboda shine Allah ito kar da koma kowa yake ta mai yabtaki gairal islam dinan falan yuqbala minhu huwa fil akhirati min al-khasirin wanda duk iso da wani addini in ba naka ba ya rasulullahi ya rasulullahi ba zan karɓa ba ina cikin tababbun bayi wannan annabin ko ku kana so ka karyata ayar Allah ne da Allah yake faɗin liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min zambika ma ta'akhkhar wal yutimma u alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima ko ku wanda zace in ka faɗi sunansa ma lada ne shine zai yi laifi ka faɗe shi kawai lada ne kai ki koyi da shi lada ne kai ka faɗi maganarsa lada ne ka tsaya a inda ya tsaya ma lada ne abin da ya birge shi kai ma ya burge ka lada ne ta zai yi laifi Na'am. Na'am. Na'am sai wata tambayar. To, ina gani iya wannan kenan in Allah ya yarda shi dai ranar Juma'a in shayi domin <laughs> mun ji daɗi sosai shayi Allah ya saka da alkhairi jama'a a iya ji a iya faɗa. In Allah ya so ya yarda ka network ya dame mu a nan ranar Juma'a mun san ba zai dame mu ba. In Allah ya so ya yarda. wannan zan shirya kafin komai insha Allah kuma a gaya wa abokai cewar annabi tangaran ne ka taba shi da soyayya aljanna ya taba ka da soyayya aljanna ka taba shi da kiyayya dan wuta ne kai ya taba ka da kiyayya dan wuta ne kai akan komai Allah ya yi ma ya ma ludufi kar ka taba ma manzon Allah jai istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum ba a taba manzon Allah kuma kai ta ya ka binne laifin kanka har ka kai ka ce za ka kai astagfirullah alazim nagode <laughs> Allah Allah taimake shi Allah taimake shi Allah saka Allah ya saka da khairan nagode nagode sai ya ɗauki minti biyu uku a wasu malluma ko kuma ya muna nasiha malluma da almajirai cewa wasu kwatance da mutum kaga zai yi shi kaga yana kwatantawa da annabi sallallahu alaihi wasallam a ce maka to ko irin wannan wa'azi ma ko kuma wurin wa'azi ke ga mutum ya sake baki wurin janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi kan kansa ma bai san yayi ba da muna neman shi ya dauki minti biyu uku yayi mamman lumma nasiha kaman kamai kamai yaya kenan kamai yaya sai kaga wani an taba shi ya ce ai aure in aure yariya karam ai ko sai na rasulullahi ma ai yayi aure na nan ababa da wasu zantu Na'am. Du abin da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar ma'amala ba za ta siffantu a kan mai girma ba kakka siffanta shi da Muhammadu Rasulullah. Annabi cikakke ne Allah ya cika shi ciki da waje. Zahirinsa da baɗininsa annabi wankakke ne ba wanda zai nuna shi ko imakwatance kwatance da wani aibatawa. wani abubuwa da manzan Allah ya yi akwai hikima don ya samu sauƙin isar da saƙon Allah ya kuma warware wa duniya kulle zargen da igagara kulle kwancewa kai wa za ka saisaita kanka ma baka sassaitu ba sannan kuma sannan ba wanda ake so ka kwance masa kullensa saboda sai ka yi wani abu wanda daga ƙarshe kake so ka halatta kanka ka raɓa wannan da Muhammadu Rasulullah wallahi Allah ya ce mu ja kunnen junanmu akan girman sayyidina rasulullah ko kuma kan abin da bai kamata ba a raba shi da sayyidina muhammadin rasulullah sila ta girma da abin da idace da muwafaka girmamawa ita kamata mu bawa annabi saboda duk duniya da lahira mu ba mu da kamar muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk kuma abin da yake na kaskanci ne in ka ka gana shi daga annabi zaka jawo kanka mummunan hukuncin al'ummar musulmai da kuma ubangijin da ya halicce su na'am na'am masha Allah to <clears throat> mun gode saboda lokaci da shaye mana addu'a insha Allah kamin Allah kan wurin juma'a to biyo annabi salati اللهم إني أتوجه إليك بنبيك da يا رسول ya أتوجه إلى ربك بك